you kama ana roko saboda ya bude muna hanya mu zama da lahiya muna kuma ma Allah godiya kamar ya ba mu anya saboda mu ji maganansa to ina maka godiya ina kuma maka roko ka yi hankuri ka zama da dama saboda mu ji maganan Allah to in kana ji na ni da ke kawo muku wazin ga sunana bashiru na samu daga Lifeway Radio Ministry. To, in kana ji na za mu yi addu'a sannan mu ji maganan yau. Allah ya gyara maka bukata, Allah ya baka zaman lafiya, Allah ya bari abin da kake da cikin duka ya zama maka amfani. Ko an ko baka da aiki, Allah ya bure maka hanyar aiki. to abin kana da wani abin da ke damai ka si an Allah ya bude maka wannan anya sai ya bar abin da bai da kyan duka Allah da shi Allah bar abin da ya zama ciwo Allah da kai Allah zai bar abin da ya zama wahala Allah da kai Allah bar abin da ya zama halka da kai Allah da kai Allah ya karbar kanka. Allah ya karba muna abinda muka yi roƙon shi duka to shi Allah ya fa muna mu duka kamar yadda muka yafa madan zunuban su da laifin su to muna wannan addu'a da sunan annabi isa amen hallelujah kana ji na yau za mu yi magana inda za mu yafa madan wayenmu laifinsu to muka karanta matiyo ya gara muna kaman dan wanka yi maka laifi abinda ya kamata ka yi na farko ka ta wurin si ke da shi kai da shi da ku zauna to in ya ji maka to ka samu dan wanka kenan amma bai sai ka cira wani wuri kuma ko mutane biyu to in ba su ji ku kuma su dai sai ku doke shi kaman sidan sitani ne to Allah ya kiyaye mana to an ka tamfe annabi kaman so nawa ya kamata mutum ka yafa madan wayanka laifinsu to shi ne annabi ya ce ya yi muna wani misali a kan mai gida da mai kudin da ya zauna da makai a cansa da yawa to sai guda ma'aikacinsu guda yana da si da yawa da ya wurin wurinsi sai baban ya ce kawo mini kudi na sini ma'aikacin nan ya roƙi baban na kamar yau ban da kudi ka yi hankuri to sini mai gidan ya ce to in ka haka na ji na yi maka hankuri kudi na yafa maka to si mutum ya fito ya ga dan wansi si kuma yana da bashin shi da bashin na da bashin da yake da si na si kankani ne to si ne da ya gansi sai ya kama dan wansi na ya ce in ba ka biya ni kudi na ba ba zan sake ka ba to da baban ya ji haka sai ya kira sai ya ce a amma kana da basi na to ka roko ni sai na bari kai na yafa maka to da kai sai minin mi yasa ke ba ka yafa wanka ba shine baban ya ce ta haka to ba zan yafa maka kuma ba ta kudin da kake da ni nan ka cire kudin ka cikin sai abin da ya suwara sai ka bani da shi in ba ka samu ba to za a ture maka a cikin prison kenan to sini baban annabi ya ce muna kagen inda mutum in kana da cikin duniya in baka yafe in baka san inda zaka yafe madan wanka laifinka ba to ke kuma Allah bai ya yafe maka laifinka to annabi ya kuma gura muna inda muka muna addu'a sai mu ce kaman shi Allah ya muka yafe muna laifin mu kamar yanda muka yafe dan wayan zunubansu da laifinsu to in ba ya yafa in ba ka madawanka laifinka ba shi kuma Allah bai ya yafa maka laifinka saboda haka ya kamata mutum kana nan dai ko dan wanka ya yi maka wani abu ne ka yafe mana ka yafe misi saboda shi Allah kuma ya yafe maka in ba haka ba ba za mu zama da zunubi muka yi addu'a Allah bai karbi da addu'a mu Allah kuma bai ji abin da muke tambaye shi duka ba zai yi mana ba don si Allah bai ya zama da zunubi don si Allah bai ya zama da wanda akwai zunubi zuciyansi to saboda haka ya kamata mu yi mu yafa danwaye mu zunuba mu duka saboda haka mu yafa danwaye mu inda suka laifa inda suka yi muna zunubi to Allah ya tamke mu to Allah ji muna tausayi ya ba mu wannan iko ya ba mu wannan iko saboda mu yafi danwana mu yafi danwayen mu zunubansu hallelujah in kana ji na akwai wankan da kai kai maka wani abun da bai da kyau akwai wanka wani wurin da ya maka wani abun da baka so to inda littafi ya gwara mini ta wurin si tambaye shi ka sai a ya kai mini wannan abu to sai ka yafe misi in ba haka ba kai kuma kana ma Allah zunubi da zunubin da kake da shi shi Allah bai ya yafe maka to annabi ya gwara muna kamar inda dukkanmu muna da zunubi muka ce ba mu da zunubi muna ruda kai mu ni amma muka gura mu zunuban muka muka bayar da zunuban mu duka sai muka muka yi tuba da zunuban mu duka si Allah zai yafa muna zunuban mu duka si Allah zai cika muna adalcinsi saboda haka ya kamata wani kuma ya yi maka zunubi kai kuma ka yafa ma mai si to saboda kai ma Allah zai yafa maka hallelujah ba haka ba mun zama da zunubi in ba haka ba rayuwar mu duka ya zama da zunubi abinda za mu yin da Allah duka shi bai iya ya zama da mu inda muna so mu zama dan Allah inda muna so mu zama tare da Allah inda muna so mu bi Allah mun dai mutanen Allah ni, ya kamata mu yi mu san inda za mu yafe ma dan wayen mu zunubansu da laifinsu hallelujah Allah barka yi wannan Allah ya baka hankuri ka yi wannan to in ba ka mu yafa ba in ba mu yafa dan waye mu zunuban mu ba to shi Allah kuma bai ya yafe muna zunuban mu kamar yanda muka yafe hallelujah Allah ya bari ka yafe ma dan waye dan wanka zunuban shi Allah ya bari kai kuma ya baka wannan ido da wannan ilimi da wannan kokari saboda kai ma ka yafe wani ya yi maka wani abu yi hankuri ya fai ma mai sai so shi ma Allah kullum yana yafe muna zunubanmu shi Allah kullum muna roƙon shi sai da yafe muna shi Allah mai sarki ne shi mu muna da wani abu da Allah bai so kullum muna yin wani abu Allah bai so to in ba mu yafe ba shi ma bai yafe muna Allah bari mu yafe Allah ya cika mana adalcinsi Allah ya bude muna zuciyarmu Allah ya ba mu hankuri ya bai saboda mu yafe mu dan mu, zunubanmu hallelujah to sannan ka yi haka ya kamata ka tai wurin annabi ka zo wurin annabi ka yi misi roko si annabi zai bude maka anya si annabi ya fi ya yafe maka zunubanka saboda haka kai kuma ka ya ka yafa dan wanka akwai waransu bubuwa ba mu yi mu yi sai dai mun zo wurin annabi gasi yana jiranka da nake ji na annabi ke ciranka kenan da nake ji na annabi yana son kai ka zo wurin su da zunubanka duka sai ya maka in kana ji na kai ka jira ka fara neman annabi yau ka fara da shi zo wurin shi saboda ya yafe maka zunubanka duka don ka yi haka Allah zai yafe maka zunubin kana so ka zo wurin annabi kana so ka bi Allah ka bi annabi ba wanda zai iya zo wurin Allah sai dai mai siya bi wurin annabi isa mai siya bi wurin ubansi to ba ka bi dan shi ba ba ka yi ka bi shi shi yasa ka zo wurin annabi tukuna sannan ka fara bin Allah kana so ka zo wurin Allah to ya bure maka anya ya jura muna inda za mu zo wurinsi da addu'a za mu zo wurinsi da roko za mu yi zo wurinsi da tuba za mu zo wurinsi ka yi tuba da zunubanka daga yau saboda kai kuma ka zama dan Allah in kana ji na ka yi wannan tuba tare da ni ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan adam ne ina da zunubi na zo wurinka na bude maka zuciya shika ka zama da ni ka yi amfani da ni ka yafe mana zunuban da nake duk da shi duka saboda zama naka na baka rayuwanka duk ruwa na duka ka yi amfani da ni saboda ran da zan mutun zama naka ina maka godiya yadda ka yi mini yau da sunan yesu muke wannan addu'a amen hallelujah allah sa yau ka zo wurinsi allah sa yau allah ya gafa gafata maka zunubanka duka in kana da wani abun da za ka tambaye ni ga nan ba sai ka shirya mu yi fira 0249 25 94. 0249251594 to jama'a mun gamu kuma assalamu alaikum Ina Allah ya dama ineke